Assalamu alaikum wa rahmatullah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabinmu manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama. 'Yan Najeriya da suke zaune a ƙasar Nijar musamman ɗalibai sun fara fuskantar tsangwama tare da barazana a ƙasar Nijar sakamakon wannan dangantaka da ta yi tsami tsakanin gwamnatin gwamnatin gwamnatin soji na Nijar da suka yi juyin mulki da kuma gwamnatin Najeriya ƙarƙashin jagorancin Shugaba Bola Ahmed Tinubu wanda dangantaka ta yi tsami a tsakaninsu, inda gwamnatin Najeriya ƙarƙashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu tare da ƙungiyar ECOWAS suka yi matsa lamba ga gwamnatin sojin Nijar da lallai sai ta miƙa mulki. Wannan shi ya jawo wata sai ta miƙa mulki zuwa ga hamɓararren gwamnatin da suka hamɓarar da gwamnatinsa wato shugaba Muhammad Bazoum. Wannan shi ya jawo zuwa yanzu 'yan Najeriya mazauna na mazauna Nijar musamman ɗalibai suke fuskantar matsanancin yanzu tsangwama da barazana a wajen hukumomin Nijar, insha Allahu yanzu ba tare da ɓata lokaci ba za mu haɗa ku da shugaban ɗaliban Najeriya da ke zaune a ƙasar Nijar a ji irin barazanar da suke fuskanta a yanzu a yayin da aka yi hira da shi yake ba da labarin abin da yake faruwa a tare da su. An fara ba tsangwama 'yan Nijeriya mazauna Nijar kenan a ƙasar Nijar kuma gashi tun, tun ba ma a kai ko ina ba gashi yanzu a jiya ƙungiyar ECOWAS a tattaunawar da suka yi a nan Najeriya ƙarƙashin jagorancin Shugaban ƙasar Najeriya Bola Tinubu sun tsaya a kan cewa sojoji su tsaya shirin ko-ta-kwana kowane lokaci za a iya afkawa Nijar yaƙi. To yanzu wannan furcin da suka yi yanzu 'yan Najeriya da suke a Nijar yanzu wani hali za su fuskanta kenan abu ya ƙara tsamari amma insha Allah yanzu za mu haɗa ku da shi wannan shugaban ɗalibai na ɗaliban Najeriya mazauna Nijar a jerin tattaunawar da aka yi da shi. Ina godiya Malam Abdulrahman da wannan gayyata da kuka yi. ma muna godiya kwarai da ka amsa gayyatar da muka yi maka. To, comrade, kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan ko kafin mu tattauna tattaunawa mai zurfi zan so ka ɗan yi mana bayani wane ne comrade alhassan ishaq alhassan so ah, da farko assalamu alaikum wa rahmatullahi masu kallonmu da sauraronmu kamar yadda ya gabata suna na comrade alhassan ishaq alhassan dan hassan ah, ni haifaffen garin kano ne cikin local government ɗin kura ɗan hassan town kuma ni ne shugaban ɗaliban najeriya waɗanda suke karatu a nan nijar wanda ake kiran ƙungiyar association of nigerian students in niger republic asons niger a takaice wannan shine 'yar gabatarwa tawa a takaice kenan To a comrade kamar yanzu ka kai shekara nawa kana karatu a jamhuriyar Nijar? Shekara uku kenan ina zaune a jamhuriyar Nijar babu wata guda. Ba wata biyu, I'm sorry, ba wata biyu. Kusan dai uku ɗin dai kenan. Eh. To a za mu tattauna game da halin da ku ɗaliban Najeriya ke ciki a jamhuriyar Nijar. a halin yanzu tun bayan da aka yi wannan juyi mulki na sojoji da suka karbe mulki daga hannun shugaba Muhammad Bazoum shin wani hali kuke ciki a matsayin ku na ɗaliban ƙasar ƙetare da kuka shiga Nijar neman ilimi? So, alhamdulillahi tun bayan da aka yi juyi mulki ɗalibai musamman mu 'yan Najeriya mun shiga fargaba da barazana ta hanyar fuskoki mabambanta. amma a halin yanzu zan iya ce ma kusan ɗalibanmu kowa yana cikin ƙoshin lafiya amma dai akwai barazana ta fuskoki mabambanta. Idan ka ce barazana misali ta wace fuska? To da farko akwai barazana na accommodation eh, wajen zama da ɗalibai suke zaune. wanda wasu gurin da suke zaune suna buƙatar tashi daga wannan gurin zuwa a canza musu gurin da ya fi aminci sakamakon abin da ka je ka iya zuwa ka dawo wannan kenan sannan akwai barazana ta yankewar abinci ko yankewar kuɗi sakamakon bodoji da aka kulle da kuma bankuna da aka kulle waɗannan ƙananun barazana kenan babbar barazanar kuma da mu muke fuskanta mu ɗaliban ƙetare musamman na Najeriya. Kun mu je ga zancen rufe bududi. Wato kana ji comrade da yake na ga ka ɗan fara zayyano barazana da kuke fuskanta iri-iri. Ka fara yi magana game da makwanci ko kuma wurin kwana. wanda wannan wani abu ne mai muhimmanci ga duk wani ɗalibi musamman ma bako wanda ya samu kansa a wata ƙasa. me kake nufi shin kamar an tashe ku ne daga inda kuke kwana ko ku yaya eh akwai waɗanda gaskiya dama an taimaka musu ne ana ba su guri to kuma bayan kasancewar wannan abin suna fuskantar tsangwama a matsayinsu na 'yan Najeriya kuma shugaban ƙasarsu shine akan gaba wajen nuna zai zo ya yaƙi wannan ƙasa to gaskiya suna fuskantar tsangwama suna complain ɗin cewa da Allah a tashe su daga inda suke a sama musu gurin da yake akwai natsuwa su zai natsu kuma akwai tsaro ko da wani abu zai faru akwai tsaro a gurin ba kamar yadda yanzu suke To, comrade, bisa dukkan alamu layin naka ya ɗan cije, amma in Allah yadda ina ga layin zai yi kyau. To, masu bibiyarmu kamar yadda kuka gani, yawa to, comrade layin naka ya dawo. To, kamar misali da kace tsangwama, su ɗaliban Najeriya ne suka nemi a sauya musu wuraren kwana? Saboda ƙil da wasu wurare da suke zama a wajen suna tsoron kada a far musu da duka ko wani abu makamancin haka? Eh, gaskiya ne dama wannan matsalar ta daɗe tana damun mu ba wani gurin da aka tanadar mana ko muka samu cewa wannan an ware shi na ɗalibai wanda suke ana taimaka musu kowa in ya zo sai dai zai kama ɗaki a unguwanni mabambanta ko ka ga yana neman taimako idan guzurinsa ya ƙare na ya za a yi a samu wasu ma a masallaci wallahi suke kwana wallahi akwai waɗanda a masallaci suke kwana ɗaliban najeriya suna kwana a masallaci saboda fargabar abin da ka iya faruwa eh, a wannan matsala ce dama wanda tuntuntuni muna ciki kuma mun nemi taimako har daga ofishin jakadanci wanda har yanzu dai bamu samu wani abu da ka iya ɗauke mana wannan matsalar ba. Na'am. To, ɗazu a farkon kalamanka ka yi magana kan cewa dalilin da ya sa in Najeriya suke fuskantar tsangwama shine saboda ana ganin cewa kamar shugaban ƙasarsu Bola Ahmed Tinubu shine eh. shugaban ECOWAS wanda za a iya cewa a ƙarƙashin shi ne ECOWAS ɗin take cewa za ta ƙaddamar da mataki na soji muddin sojoji ba su mayar da mulki a hannun Bazum Muhammad Bazum ba. Kawai dan dai sun fito ƙarƙashin shi Bola Ahmed yasa suke fuskantar wannan tsangwama? Eh gaskiya ne wannan shine babban dalilin da yasa suke fuskantar wannan tsangwama sakamakon su 'yan ƙasa sun nuna suna son kayan su shi kuma ya nuna yana cewa zai zo ya yaƙi 'yan ƙasa musamman waɗanda wasu ba su fuskanta ba suna ganin kawai ƙasa zai zo ya yaƙa ba wai sojojin da suka juyin mulki ba to kaga ba wanda zai zo a ce za a zo a yaƙi ƙasarsa kuma ya ci gaba da san ƙasar da ta ce za ta zo ta yaƙi ƙasarta To idan ka cire ɗaliban Najeriya misali ɗaliban wasu ƙasashe su suna rayuwarsu salim alim kenan ba mai tsangon komar su to wallahi ban sani ba tun da dai ba ma irin waɗannan maganganun da su kuma ba a ƙarƙashin ikon mu suke ba To, um, comrade kafin mu je ga batun yadda rufe boda ya shafe ku, shin ɗaliban Najeriya tunda kai ne shugaban gamayyar ƙungiyoyin ɗaliban jami'o'i na Najeriya da ke karatu a jamhuriyar Nijar. Kamar a takaice kuna da alƙaluman ɗalibai ya kai nawa a wannan gamayya taku? To gaskiya ka kamar sai dai mu yi estimating a halin yanzu ba mu da alkalima cip cip ɗalibai amma abin da na sani wato kiyasta mu kiyasta eh. amma mm. ina da tabbacin ɗalibai sama da dubu uku sama da dubu uku sun fi dubu uku waɗanda suke yan mm. na karatu a Nijar. Sama da dubu uku. Eh. haka to a comrade ko ka samu labarin wasu sun bar kasar kila sun samu damar ficewa tun bayan da aka yi juyin mulki ko bi waɗanda yauwa comrade nake cewa ko ban sani ba daga cikin waɗannan adadi na ɗalibai akwai waɗanda suka fice suka bar ƙasar saboda fargaba ko ka dai kusan dukkanin kuna nan eh to da farko ma dama akwai jami'o'in da yawa wanda sun yi hutu an tattafi hutu tun kafin wannan abin ya faru waɗanda kuma hmm. ɗaliban da suka akwai waɗanda mun ce musu su kwantar da hankalinsu su kiyaye dokokin ƙasa da maganganu a kan ƙasa sannan embassy ofishin jakadancin najeriya sun kirawo ni ba su ɗaya ba su biyu ba sun ce idan akwai yiwuwar a kwashe mu to za a kwashe mu a hukumance don haka kada mu rawar kai ka je ka ɗau hanya baka san abin da amma duk da haka na samu labarin wasu ɗalibai sun kama hanya sun tafi akwai wanda kuma sun je tsallaka bodan kuma ya ba su wahala amma akwai waɗanda kuma mun samu labarin sun je gida lafiya To kenan ma wato ofishin jakadancin Najeriya ya tuntuɓe ku a hukumance domin ya ji halin da kuke ciki in kuna buƙatar a kwashe ku ofishin ya nuna cewa a shirye yake ya taimaka a maida ku Najeriya. eh gaskiya ne wannan wannan mun yi wannan maganar da shi amma abin da zai iya taimaka mana ba zancen wai ko wasu abincinsu ya yanke ko wajen kwanansu suna fuskantar barazana abin da ya fi mai da hankali a kai shine inda yiwuwar a kwashe mu za a kwashe mu na'am to a comrade bari mu je ga zance da kuke kuke cewa rufe boda ya shafe ku misali ta wace hanya ce rufe bodan nan ya yi muku illa? To, akwai ɗalibai waɗanda yawanci za ka ga ana aiko maka da wasu daga cikin ɓangarori na kayan abinci? Alo, kana ji na? Ina jin ka. Kana tare da kai, comrade. Ina tare da eh, kai, ci gaba. Waɗanda za ka ga cewa ana aiko musu da wasu daga cikin ɓangarorin kayan abinci, da kuma littattafan karatu da kayan masurufi haka to akwai motoci da muke cewa kwamba tirela tirela su ake sakowa saboda sun fi saukin tura sako to abincinka ya kare nan kuɗi ya yanke ma banki ba kuɗi kasa sa aiko ma abinci an sako a tirela ta zo da an hana ta shiga wannan hali mutum zai shiga dole sai ya tuntuɓi ƙungiyar ɗalibai in tana da wani taimako da za ta iya yi mai ta yi mai mu ma kuma ga mu duka mu irinsu ne sai dai shirya aljihunmu mu yi in muna da shi mu ma yanzu dai misali dai comrade a takaice rufe buda dai shine kusan ma babban abin da ya fi damun ku a yanzu eh kwarai da gaske kuma in ba mu samu an buɗe bodan nan ba akwai karuwar yankewar kayan masurufi a hannun ɗalibai da kayan karatu tunda yawanci zaka ga littattafan sun fi sauki a Najeriya musamman kasuwar kurmi ka siyo kayo odar littattafai an aiko ma ko abinci ko wani abu na amfani kuma an ce ya zo boda ba damar ya shigo Nijar. To kaga waɗanda ma abincinsu bai yanke ba ko wani abu nasu bai yanke ba nan gaba zai iya yankewa kuma shi bai da kuɗi ƙungiya ba ta da kuɗi. To, da yake turawa sukan ce akwai abin da ake kira plan B kenan ma'ana shiri na biyu. A eh. muƙaddara cewa kayan abinci da kuka yi tanadi a haka yanzu sun ƙare, shin menene shirinku na gaba? Lura da cewa an riga an kulla boda, kuna da wani shiri na gaba? To shirinmu na gaba dogaro ga Allah, duk dai an ce Bahaushe ya fi wannan dogaro da Allah da kuma haka dai za mu ci gaba da tuntuɓar waɗanda suke da ruwa da tsaki wajen mutum a sa mana hannu na rayuwarmu na ɗalibai Najeriya da suke karatu a nan wajen sauƙaƙa mana halin da muke fuskanta a yanzu. Gaskiya wannan shine, amma ba mu da wani abu a ƙasa wanda za mu ɗauke nauyi gaskiya. To ai comrade idan ka duba misali in akwai wanda ma zai so ya miko taimakonsa daga Najeriya ko daga wani wuri to ai babu hanya ko kuna tunanin akwai wata hanya ce daban da taimako zai iya zuwa muku? Mu mun tanadar wa kanmu hanya in tunda ɗalibai ne akwai masu karatu mabambanta mutane ne wayayyu mun tanadar wa kanmu hanya duk mai buƙatar taimaka mana akwai hanyar da sako zai iso mana musamman in aka ce abu ne na kuɗi amma in dai kaya ne na amfani wannan zai bamu wahala kwarai da gaske sai dai a bamu abin da za mu siya a nan mu bawa 'yan uwa ɗalibai su rage raɗaɗi To, um, comrade, misali a yanzu ka yi mana bayani nan irin unguwanni tunda a nan birnin ya mai kake, Mm. haka ne ko yawa kamar eh, wani yawa ya kaga yanayin mu'amalar jama'a harkoki na yau da kullun wani hali ake ciki a wannan yammaci da muke magana da kai to gaskiya fito da na yi yau gaba ɗaya ban samu na fito ba sai yanzu gab da zami abin nan ban ga canjin abin da na saba gani ba na walwala jama'a da kuma harkoki gaskiya kowa yana harkokinsa cikin a dai yammacin nan na yau kowa na harkokinsa kamar yadda na saba gani cikin walwala da kwanciyar hankali mm, ba tare da fuskantar wata barazana ba babu tarzoma babu tashin hankali ba komai ba komai alhamdulillah shi yasa da farkon shiri ma na ce ma ɗaliban najeriya suna nan cikin koshin lafiya sai dai barazana da sukan iya fuskanta To, comrade a matsayinku na ɗalibai ko in ce a matsayinka na shugaban gamayyar ƙungiyoyin ɗalibai wanda in kai magana kamar kai magana da yawunsu ne. Me za ka ce, wani saƙo kake da shi ga wato hukumomi a daidai wannan lokaci? To, gaskiya muna da saƙo mu ɗalibai da muke karatu a nan na daga abin da muka fuskanta abin da ke gudana na siyasa tsakanin gwamayyar ƙungiyar soja da suka karbi ƙasa da kuma ecowas musamman najeriya na farko abin da nake so na cewa ecowas wanda suka fi sani da cdao nan ƙasar a ECOWAS tana, tana aiki ne don ta wa ƙasar da take an zalunce ta ko take cikin matsala don su taimaka wa kansu. Ba don su cutar da ƙasa ko 'yan ƙasa ba. Babu laifi don an yi juyin mulki su ɗau mataki wanda zai kare demokuraɗiyya musamman yammacin Afirka da ke fuskantar yawaitar barazanar juyin mulki a waɗannan lokutan ba laifi don sun ɗau action a kai. amma action na amfani da ƙarfin soja wannan kuskure ne saboda shi mataki kenan mataki eh mataki na amfani da ƙarfin soja wannan kuskure ne akan musamman ƙasa irin Nijar da take da bodoji da ƙasashe da dama saboda shi yaƙi masana suna ta magana ko faɗa irin wannan in an fara zai iya janyo matsalolin da ba a san yaushe za a yi kuma maganin waɗannan matsalolin ba kuma abin da nake so in ja hankalin ecowas musamman shugabanmu bola ahmad tinubu shine a 'yan ƙasa ike son in taimaka wa 'yan nijar tare da kare a hakkin demokuraɗiyya to tun da 'yan ƙasa sun fito sun kuma fitowa sun ce suna son kayansu to da allah a basu da kayansu a zo a yi wasu sharaɗuɗɗuka irin waɗanda suka saba yi a sauran ƙasashen da aka samu wannan matsalar in 'yan ƙasa sun ce suna so dama su za su taimakawa a dawo musu da mukuraɗiya don su ci gaba da harkokinsu to 'yan ƙasa sun ce suna so to a bar su da kayansu in daɗi ne za su ji in ma ba daɗi ba ne wannan su suka ce suna so tun da gaskiya abin da na fuskanta da a 'yan ƙasa akwai waɗanda suka nuna ba sa goyon bayan sojoji kamar yadda da suke cewa ba wani dalili da zai sa a yi musu juyin mulki a ƙasa to amma wani dalili sai ya sa daga baya kuma 'yan ƙasa suka haɗa kai da waɗanda suke na jam'iyyar da waɗanda suke goyon bayan duk suka haɗa kai suka ce sun ji sun yarda sojojin kawai su ci gaba da mulki sakamakon wani dalili nasu to tun da 'yan ƙasa suna so kiran da zan yi da Allah a bar su da su. a zo a yi irin yadda aka saba yi na shari'a da sauransu a yi maslaha amma a kau da maganar yaƙi ko amfani da ƙarfin sojoji don wannan zai jefa mutane cikin barazana musamman ma mu 'yan najeriya da muke zaune a nan to daga ah, ƙarshe comrade yawa ah, to daga dai mun ga yadda wasu ƙasashe hatta na ƙetare ina nufin kasashen yammacin duniya kenan sun katse tallafin da suke baiwa jamhuriyar Nijar. To misali me kaji 'yan kasar suke faɗi dangane da tallafin da aka katse? To a 'yan ƙasa ba iya tallafin da suka katse ba, hatta wutan nefa da gwamnatin Najeriya ta katse suna da maganganu, amma sun haɗa da wutan nefa da ta katse da tallafin da aka katse musu suna magana guda. Kana nufin eh wutan nefa da aka katse wanda eh, Najeriya ta me suke cewa a kai to sun haɗe ga a tambayar da kai mun cewa me suke cewa akan tallafi duk wani tallafi da aka yanke musu a abin da suke cewa shine rayuwa da yanci ya fi rayuwa da taimakon wani na'am ma'ana su dogara da mutum ya dogara da kanshi ya fi ya rika jiran wani wani ya kawo masa agaji eh kwarai da gaske hmm. to comrade alhassan ishaq ina ga anan za mu kawo ƙarshen tattaunawarmu da kai a matsayinka na shugaban gamayyar ƙungiyoyin jami'o'i na ɗaliban najeriya da ke karatu a jamhuriyar nijar muna ƙara godiya ƙwarai da wannan dama da ka bamu muka tattauna Ni ma ina godiya Malam Abdulrahman, ina godiya kwarai da gaske ga gidan rediyon Faransa RFI da ma'aikatanta gaba ɗaya musamman ma kai Malam Abdulrahman da ka yi jagoranci wannan shirin namu. Na gode kwarai da gaske. To a huta lafiya sai an jima. To, masha Allah, shugaban ɗaliban Najeriya mazauna Nijar kenan, yayin da aka tattauna da shi yake bayyana wa duniya abin da yake faruwa sakamakon tsangwama da barazanar da suka yan ɗaliban Najeriya mazauna Nijar suka fara fuskanta sakamakon dangantaka da ta yi tsami tsakanin gwamnatin Najeriya da kuma gwamnatin Nijar ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar Nijar na mulkin sojin Janaral Abdourahamane Chani, bayan sun hamɓarar da mulkin shugaba Bazoum sun karɓi mulki yanzu dangantaka ta yi tsami wanda yanzu ta kai ga abin ya fara shafan mutanen Najeriya da suke zaune a ƙasar Nijar kuma ga shi bugu da ƙari a jiya ne kowa ya ga sa kuma a ne ƙungiyar ECOWAS a taron su na biyu da aka gudanar a nan Najeriya suka yanke hukuncin cewa lallai sojojinsu su zama shirin ko kwana don kowane lokaci yanzu suna gani babu abin da ya rage illa a fara ɗaukan matakin soja a kan sojojin Nijar. Wannan shine halin da ake ciki a yanzu, mu dai fatanmu a nan za mu ci gaba da addu'a, ya Ubangiji Allah ya sa kada wannan yaƙin ya tabbata.